Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka ga labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. 'yan matan makarantar chibok 82 da aka kubutar da su bayan sun kwashe shekaru a hannun 'yan kungiyar boko haram sun sadu da iyalansu a birnin abuja a jiya asabar waɗannan 'yan matan suna cikin 'yan makarantar chibok da 'yan kungiyar boko haram suka yi awon gaba da su a shekarar 2014 an kubutar da matan ne a wani shirin musanyar fursunoni da kungiyar boko haram da kuma gwamnatin najeriya a cikin watan oktoba wasu 'yan mata 21 sun kubuta a cikin wannan shiri na musaya a yayin da aka sallami wasu wasu kuma suka arce daga wurin 'yan ta'addan ya zuwa yanzu sama da 'yan mata 100 suna hannun 'yan kungiyar boko haram sai dai gwamnati ta kyautata zaton yin wata tattaunawa na sako su sarkin saudiya salman bin abdulaziz da shugaban amurka donald trump sun sanya hannu a kan wata yarjejeniyar haɓaka karfin sojin Saudiyya na tsawon lokaci wanda za ta ci dala biliyan goma wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jirin yarjejeniyoyi da ƙasashen biyu suka kulla don karfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki a yayin da yake ganawa da yarima muhammad bin naif a birnin riyadh shugaba trump ya ce wannan gagarumar rana ce shugaban ya ce akwai ayyuka a lokacin da yake tsokaci akan ayyuka da yarjejeniyoyin suka tanadar a wata sanarwa da fadar white house ta fitar tun da farko na cewar yarjejeniyar na tsaro za ta samar da kamfanonin amurka da ke gabas ta tsakiya ayyuka tare da kirkiro wato sababbin ayyuka a sashen masana'antar tsaron amurka waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wata sabuwa kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce yarjejeniyar dala biliyan 100 da amurka da saudiya suka kulla a jiya asabar wani yunkuri ne na mayar da martani ga karfi da iran take amfani da shi tana cutar yankin da yake jawabi a wurin wani taro jiya asabar da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen saudiya abdul aljubar tillerson ya ce shirin tsaron da suka kulla za ta taimaka wato wurin tsaron kasar saudiya kuma zai ba da wannan taimako mai yawa wanda yake zai taimaka ma ainihin wato yanki na gov baki ɗaya ya ce wannan shiri da aka sanya hannu a kai an kulla shi ne saboda karfi da iran take cutar da yankin da kuma barazana da iran din take yi ga yankin ga baki daya wanda hakan ya daɗe akan iyakokin saudi arabia wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don karfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki rahotanni daga arewacin siriya na cewa 'yan kungiyar masu tsaurin ra'ayin islama ta isis sun kashe fararen hula goma sha tara ciki har da ƙananan yara guda biyu bayan sun yi garkuwa da su a wani ƙauye da ake tunanin 'yan wato yana ƙarƙashin ikon rundunar amurka mai yaƙi da 'yan ta'adda babu cikakken bayani akan wannan batu kuma jami'an amurka ba su ke ufan ba a jiya asabar akan wannan kisar da aka yi amma kungiyar kare hakkin bal'adama ta syrian observatory da take sa ido a kan yaƙi syria ta tabbatar da aikata kisar a shekaran jiya juma'a wanda ya faru a tsakanin rakka babban tungar 'yan isis da kuma garin da ake kira deir izor observatory ta ce wato mayakan dai sun kama mutane uku a cikin runduna da suke yaƙi da 'yan ta'addam a cikin wannan sumame da suka kai sai dai zuwa yanzu ba a san hali da su wa'annan mutane uku suke a ciki ba sama da ɗaliban makarantun sakandare 23,000 a somaliya ne za su yi jarrabawa a ƙarshen karatu na sakandare duk da barazana da 'yan bindiga suka yi na kwana-kwanan nan cewar za su ja kunnen duk iyaye da suka yadda 'ya'yansu suka je makarantar nasara ko kuma aka ba su dama suka je jami'a ministan ilimi a somalia abdulrahman dahir usman ya ce za a gudanar da wannan jarrabawan ne wanda aka fara a jiya asabar a cibiyoyi da bakwai a duk jihohin tarayya wanda suka hada da galmadok da hisharbela da south east da jubaland da kuma wato Benadir. da yake kaddamar da wannan jarrabawan minister somaliya hassan ali khairi ya ce ilmantar da matasan somaliya ita ce hanya ɗaya tilo da ƙasar za ta koma kan turba mai kyau labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa daban-daban ne da ke nasaba da shirin hukumar zaben Najeriya game da shiri da hukumar zaben kasar ta ce ta yi game da zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Hilkaya shi ne tattauna da sabon mai magana da yawon hukumar zaben wato Alhaji Aliyu Bello wanda ya mai gurbin Nick Dazan. Da farko kuma Nasirin ya fara tambayan sa ne ya muna bitar yadda aka shata jidawalin zaben wanda za a yi a shekarar 2019. To in Allah ya yadda kamar yadda bayanai suka gabata za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa tare yaren goma sha shida ga watan biyu wata watan fabrairu a shekara ta 2019 yayin da zaben gwamnoni kuma da na 'yan majalisar jihohi 'yan majalisun jihohi za a yi shi a ranar biyu ga watan uku na shekara ta da goma sha tara ma'ana tsakanin su sati biyu kenan insha Allah. wannan ya nuna da ita ce tsayayyar magana zuwa yanzu babu wani tunanin sauyi a insha Allah kamar yadda hukuma ta riga ta gabatar ai ba ai ba sai da aka yi dogon nazari da binciken da zai iya tabbatar da wannan ranaku in Allah ya kai mu kuma a yanzu babu wani abun fargaba ko wani nakasu akan waɗannan kwanaki insha Allah lokaci in yayi zaka ga kuma zaɓe za ta fito za a gabatar da wannan aiki hmm, to yanzu mu kuma kan matakai da kuka ɗauka bayan fidda wannan jadawali saboda tabbatar da kuna shirye sau wajen gudanar da wannan zaben duk da ko wasu ƙananan zaɓuka na wasu jihohi da kuka yi ko kuma nan gaba na san akwai ma zaɓe a baɗi na jihar ikiti na jin akwai wannan zaɓen amma dai duk da haka waɗanne shirye-shirye kuka yi saboda tabbatar da nasarar wannan jadawali naku to a yanzu ba ba wani shiri da ya fi illa tanadi da hukumar zaɓe ta fito da shi na ba wa 'yan najeriya dama a fafata da su a wannan zaɓe da za a yi na gaba me ba da dama wanda shekarunsa na haihuwa a baya ba su cika ya kai ya su mallaki katin rajista ba wato bai kai shekara ta goma sha takwas ba yanzu an fito da wani shiri da zai ba shi dama duk lokacin da mutum ya kai shekara goma sha takwas daga yanzu zuwa ranar zaben dubu biyu daga yanzu zuwa wani lokaci nan gaba zai zo a yanki katinsa da zaran ya cika ka'idoji wannan shiri da nake son yi magana a kansa shine a baya in ka tuna nasiru ai akan yi shirin ba da kati ne kadai a 'yan kwanaki sati biyu ko makamancin ya haka a ce an kammala yanzu kuma zaɓe ta fito da shirin ba da katin rajistar masu jefa ƙuri'a na dindindin wato ma'ana na yau da kullum duk lokacin da ɗan najeriya cikin shekara ta goma sha takwas da haihuwa ko kuma a baya bai samu dama ya yi ba Saɓanin irin shiri na zari ruga da a baya ake yi in ka cika in an zo an gabatar da takardu cikin sati biyu ko ka yanka ko ka rasa allahu alam a yanzu aka ce a duk wanda ya cika shekara ta goma sha takwas a duk lokacin da ya kai kansa ofishin kuma zaɓe da take karamar hukumar da yake ya gabatar da bayanai a jimlace su a cikin kundin littafin masu jefa ƙura? kuma a ba damarsa a yanka masa kati alabishi in allah kuma ranar zaɓe eh, na 2019 ya samu damar shigowa ya jefa ƙuri'arsa mhm. wannan shiri ya yi kyau ya inganta tsari mu wadda a baya ba shi aka saba ba amma aliyu ka sani cewa waɗanda lokacin da ake zaben 2015 ɗina ko wasu matsaloli da aka samu inda wasu suka yi ƙoƙarin sa yatsun hannunsu a katin nasu ma abun wannan na'urar ta ki shaida su eh an samu haka ba wai ba ne amma in allah ya da a irin tanadin da ake yi nan gaba irin waɗannan abubuwa ne da aka same su ake kuma tanadin a magance su ita na'urar bature kullum akan ce ta da tabbas duk shiri da kai mata ta iya yiwa sai ranar fita sai kuma ta baka kunya amma a duk shirin da muke yi in allah ya da ba za a samu irin wannan tangarɗa da na'urori ba fatar mu shine 'yan najeriya su yi haƙuri da sanin cewar ko da fa an samu tangarɗa da wata na'ura ɗaya ko biyu a cikin wannan yini akwai damar a gyara a ci gaba in ma ta kai a samu wani saɓanin aiki a samu wani eh, shiri da zai iya inganta aiki, zai iya taimakawa a tada komadar aikinta za a iya yi abin da yake damun masu zaɓe a najeriya akasari shine gaggawa da zaran ka zo jefa ƙuri'a so kake ka yi maza maza ka wuce wannan daidai ne a yi gaggawa amma kar ta wuce kima a samu tanadi da a samu haƙuri da zai ba da dama a mutanen da suke gudanar da zaben nan su gudanar da shi domin burin shi ne a yi ingantacce kuma amintacce karɓaɓɓen zaɓe ba wai a yi a gama kaɗai ba. Mhm. aliyu wato abin da yake faruwa yawanci mutum zai iya haƙuri ɗin ya kashe lokaci sai daidai an zo kansa bayan ya yi zufa sannan sai ka ga an ita sa yatsar a gwada wannan yatsar babbar yatsa sai ka ji shiru a ce kai ina anya shi din ne mako. ai ma'aikatan mu an yi musu horon da idan haka ta faru za su iya magance wannan matsala din so in har ka ga ba su iya gabatar da ba su iya magance ta ba ta yi kawai nauyi aka yi musu roƙon da muke wa jama'a shine in Allah ya kai mu zaben 2019 ko ma wani zaɓe makamancin ya haka gabanin 2019 ma'ana a ce akwai wani zaɓe ƙanana da muke gwadawa misali to duk lokacin da mai jefa ƙuri'a ya zo gurin jefa ƙuri'a to ya yi haƙurin amincewa da tanada-tanada da aka yi domin shi domin yin hakan ne zai bada dama a ma'aikacin gunda ya ga abin ya dan kakare ma zai iya tada shi mm-hmm. amma in aka yi masa nauyi aka dinga yi masa tsawa shi ma ya ciki ranar yake saboda haka mutane su dan kara da hakuri zai taimaka sai aiki inganta wato aliyu waɗannan katuna na dindindin na kaɗa ƙuri'a duk wanda ya mallaki katinsa da ya amfani da sha dubu biyu da goma sha biyar ya kwantar da hankalinsa da shi zai yi amfani kenan Allah ya yarda 2019 tabbas wannan wani gefe ne ma da nake so mu taba tun farko kada mutane su zaci cewa don kayi kati a 2014 uh, ko 15 a baya misali shekarar ta wuce zaɓe na gaba ya taso yanzu baka yi sabon kati ba ai wancan kati da kai na 2015 yana nan ba abin da ya same shi wannan kati baya lalacewa abin da ake yi kawai shine ne in an killace duk in an tara duk bayanan mai jefa ƙuri'a an sa a cikin na'ura katin da aka bashi yake gare shi shaida ce ta shi din ne idan ya zo wannan katin muke amfani da shi mu gwada a na'ura ta nuna mana sahihancin mallakin wannan kati alabi shi katin ka ya bata to ba dalili kenan da za ka yi amfani da shi ka je ka sake yankan sabon kati ba abin da kake bukata kawai shine ka tunkari hukumar zaɓe kai mata korafin kati na ya bace ko ya salwanta ko ya lalace ita ta san yadda za ta samar maka kati maimakon ya naka ba ka je ka sake yin wata sabuwar rijista ba kada mutum ya yi rijista sau biyu yin rijista sau biyu babban laifi ne baya ga laifi ne na iya shafan yancinka na jefa ƙura domin na'ura na iya ɗauke sunayenka daga dukkan sassan da ta ajiye don haka maimakon ka ce ka yi kati a 2015 yanzu 2019 na tun karowa kana bukatan wani baka bukatan wani duk wanda yake da kati a baya katinsa na nan ba abu da ya same shi da shi zai yi zaɓe a 2019 in Allah kai mu. Mhm. Aliyu mu kuma kan hukunce hukunce kuma matakai da kuka ɗauka kan wasu jami'an ku musamman ma waɗanda aka yi zargi sun yi laifuka a zaben jihar Rivers da aka yi ta samun matsaloli har ma da rasa rayuka. Shin e, tinawa ma sauraro waɗanda matakai kuka ɗauka kan wasu jami'an ku ne. Kai ina jin ma ya shafi na zaben 2015 gaba ɗaya. inda ya shafi harkar cin hanci da rashawa ya shafi kusan ma'aikatan kojan 200 to ba zan so na tsawaita da yawa akan wannan ba domin al'amari ne da yake gaban kuliya a mafi yawancin wurare da aka kai magana gaban kotu dole mu saurara har da kotu ta hukunta amma gabanin kotu ta hukunta musamman dai waɗannan jami'ai namu da aka same su ko ake zargin su da laifi a zaben da aka gabatar a jihar rivers su hukuma ta ɗauki matsayi a kansu wasu ma ta ɗan eh, aika su irin zaman wucin gadin kafin a samu komar abin da shari'a ta tantance wato ma'ana suspension ko kuma abin da ake kira a cikin turanci indictment so waɗannan abubuwa a riga an ɗauki matakai da suka dace ta fuskar hukumar zaɓe ta cikin gida amma wannan bai hana kuma ita gwamnati da eh, waɗanda al'amuran ke hannunsu su ci gaba da ayyukan da suke gabatarwa a gaban kotuna ba kamar yadda na faɗa ba wuri ne da zaka abin mu magana ne tana gaban kotu mm-hmm. mu kan zaɓukan da kuke da su a nan gaba na san akwai sanarwar zaɓe ta gwamnan jihar ikiti da za a yi baɗi ah, wannan ya nuna kenan ah, jadawalin zaɓe dai kamar 'yan najeriya suka sani yana zama daban-daban na jihohin na wato ba kowace jiha ce ake yin zaben ta rana ɗaya da yadda ake sanarwa ba. a abin da ya faru shine wannan ya samu asali sakamakon hukunce-hukuncen kotuna da aka samu a baya yadda wani waɗansu gwamnoni suka kai ga karagar mulki a daidai lokacin da waɗansu kuma suka kammala wa'adinsu kaga kenan a dokar najeriya duk wanda ya ɗara kujerar mulki in dai sabon zaɓe ne an kuma rantsar da shi shekara hudu ake ɗiban masa ana fara kidayan wannan wa'adi nashi ne daga lokacin da aka rantsar da shi haka ne ta sa kake samun bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha a kan zaben gwamna idan alabishi an kammala zaben gwamna misali kamar yadda yanzu muka tanada a zaben 2019 mai zuwa ranar 2 ga watan maris na 2019 in bayan wannan zaɓe sai wani abu ya faru ga wani gwamna kuma har ta kai ga kotu ta cire shi misali sai aka sake zaɓen wani kaga da yiwuwar kenan wanda aka zaba din zai fara sabon kididdiga amma wannan al'amari ne da muke samun hasken hukuncinsa daga kotun da ta yanke hukunci ba abu ne da ake zauna a cikin gida a ce an ɗiban maka wa'adi kaza ko kuma daga rana kaza ta yi sai ka bar kujerar mulki ba su waɗanda suke kan mukamin mulkin nan sun san lokutan da wa'adin shari'a ya ɗiban musu da kuma ka'idar da take kan doron dokokin tarayyar najeriya wato abinda ake gani shin ba yadda za a yi ko kuma zaɓe ta ɗau wani mataki na didi ta dukkan zaɓen gwamnoni na wasu zaɓuka na wasu shekaru nan gaban Allah da wato a maida su bai da yadda aka saba daga 1999 to kusan ka iya ce ba hurumi ne na hukumar zaɓe ba hurumi ne na dokokin ƙasa ko kuma hurumi ne na kotuna da suka yanke mabambantan hukunci a lokuta daban-daban idan don ta kuma zaɓe ne duk lokacin da aka fara aka ɗiba mata lokacin take yi ba ita take tsayar da wa'adi na zaben wani gwamna ne wa'adin ya kare yaushe zai kare ba illa in lokaci ya yi ta sanya ya kare sai a fito da shirye-shirye a kuma gabatar da zaɓe. wato ma'ana aliyu za ce zaben gwamnoni rana kaza alhali an san cewa ko wasu gwamnoni kuma da ba a wannan ranar za a yi zaben su ba. eh to ai ka gani kamar yadda aka tanada a zaben 2019 za a yi ranar biyu ga watan maris in allah ya kai mu akasarin gwamnonin tarayyar najeriya nan za a sake zaben mai da guraben su ma'ana wa'adinsu ya cika amma na wanda bai cika ba a wannan rana kaga shi baya cikin wanda za a yi zaben tattare da shi kuma dai a nazarin kuwa kan baya kawowa wani tarnaki ko cikas a harkokin nasarar zabe to ba wani tarnaki tunda a baya an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin nasara ba a samu wani akasi ba To masu ware a nan za mu ɗiga aya sai wani sati ku ji mu da wani sabon shirin yanzu amadin wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu elikaya da bakon nasa Alhaji Aliyu Bello sai juli Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Muryar Amurka daga nan Washington DC. you notice. Yo. kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. a ranar 1 ga watan afrilu 2017 wato ranar asabar rana ce da mutanen ƙauyen ariri ko kuma bilbelu da ke gundumar dusman a karamar hukumar jere da ke jihar borno ba za su manta da ita ba sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi da kuma iya cewa Allah tafka a garin su nono ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba a wannan ranar na dai wata da ake wuta da cewa yar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai ta dumfari wani taron al'umman annabi da kuma suke kokarin hada sunna wato ma'ana daurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa wadda wannan mata yar kunna bakin wake ta yi kansu sai dai cikin ikon ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara bakwai a wannan gari ya dinga haushi ga wani yar kunna bakin wake ganin cewa ba kwani bai santa ba kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan ƙauye ba wanda hakan har sa ita wannan yar kunnan bakin waken ta tada bom din da ke jikin nata ta halaka kanta da kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare wannan hukunci na ubangiji ya dauki hankulan kafafen yada labarai da dama ganin yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi mun dai tattaki daga babban birnin maiduguri zuwa wannan ƙauye da ake kira ariri da mai kwashe kusan minti talatin kan hanya dai ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancinsu da cewa ba babban ƙauye ba ne yayin da wasu kuma ke ƙoƙarin sharar gona ana kuma tsorara bincike akan hanya mun dai so mana da tambayan wannan mai kare da ake kira alhaji malum wanda ya ce yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa da cewa babu karen ya mutu amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullum tuna wannan kare karen har yanzu bai fita da zuciya na ba mu kwanta ma muna bi karena muna gani kuma idona kuma karena kuma na tashi ba karena wallahi yanzu kana kewan karen kenan ko eh za ku iya kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga mutu eh zan kawo jiya yawa yawa sunan su duk zan sa gudan cicca eh gudan za sa so ne eh kawai na yarda sunan da na sa tunan shi shine abin da muna kiran shi zai dawo jana shi yana zuwa gidana yana kwance ni na dawo gida shi zai fita farauta kuma na dawo gida shi zai fita farauta ni ba gida shi yana kwance gidana na kuma zan tada wasu mazauna wannan ƙauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunnar bakin wake kutsa wannan gari sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi har ta tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta da kuma wannan kare da ke mata haushin ga ma dai abinda mazauna wannan ƙauye ke shaida mu abun da mun ganshi mun rige shi ba mai rarrake ba shi yace ni a waje na ba komai karaga a ba zan daga ba karaga ba zan daga ba mun daga mun gani bom kawai ko zo mu je wajen ga mutum mu je yace mun zuwa nan ya saya ka saya mu wuce ka saya shi to ya saya nan mu wuce kawai ya tayar bam din mun gudu amma wannan bam din bai taba kowa ba sai wannan karen kawai ko eh eh sai karen ne suna na malin kazalla anan ariri abun da ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure to daga wurin ne muna zuwa tukuna abun da ya taso kuma bom mu haka mun ji wannan bom ne bom ne bom ne haka mun fara mu kuma mun gudu mun zo amma ba mu san gunda ya zo ba ba mu san abin da ya faru a gurin ba haka mun zo dai kuma abin da ya faru kuma kaja kaja kare da kuma mai bam din wato ana biki a wannan ranar ne ko eh ranar da ran aure aure aure biyu ne ana yi tukuna kuma abun ya faru da yana so ya je a wajen auren ne tukuna kuma bai samu gurin ba kuma karen ne ya hana shi eh ne ya hana shi daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma can waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga ya je wajen auren wajen bikin kuma karen da ya hana shi yana so yana so ya wuce buladega tukuna kuma duk karen da ya hana shi to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bom to ya kuka ji da wannan yunkuri da eh, wannan kare yi ne ya yi akan da ya yi kokarin kuma mu duka mun ji zafin da zafin karen kowa dai yana tunanin karin kowa da kuma ke da muji duk yana tunanin karin eh, ya yi kokari sosai saboda ya yi kokari ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan saboda gadi ba zamu kawo zamu iya kawowa eh zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo eh da mun samu zamu kawo kuma mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda guda guda zamu kawo mu kara shi wannan batu dai a iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan najeriya inda babban hafsan sojan kasar da tunar janar tukur buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yankunan yankunan bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya bada umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma ga ma abin da janar buratai ke cewa comes inside at us, though there was disquiet or there was a law whose confuses since ya ce an kwanakin na muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake ko da shige sun yi dan sauki a kwanakin baya amma kun san wani lokaci waɗannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi don su cutar da jama'a the military working dogs. We have a battalion with the Nigerian Army Military Police, and I've directed them to be deployed immediately to this, especially around Medjugorje, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless. yace ce amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafa da suke kokarin bullowa ta wurin ya ce na riga da na bada umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su muna da bataliya a rundunar sojan mu da ake kira military police kuma na riga da na ba su umarnin su zo nan musamman ma a nan yankin maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo karshen wannan kunar bakin waken yanzu dai 'yan najeriya sun zaku musamman ma al'umman jihar borno su ga yadda wannan matsalar na ƙunar bakin waken zai kawo karshe ganin cewa wannan batu na neman zama ruwan dare da akan samu rahotannin ƙunar bakin bakin wake a nan da can cikin kowane mako haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.